الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تعبدون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحلمه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أشاشي لقوة رمضان هجرة تأنب صلى الله عليه وآله وسلم دو إلى دعيه أولى أربعين بشلا وان دي دي دي دا شاشي لقوة أكو شكرة دبو بيو عشرين دبير a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sha ya huta a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu cikin littafin a majalisun nisa'i fi a hakami الدماء الطبيعية Nisa'i na Shehun Malami, Malam سنوسي wato abu bilal sunusi ibrahim dabu wannan shine wato majalisi na ainihin wato a tara waɗanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na 26 بسم الله والصلاة والسلام حكم الدم الذي يكون في باطن الفرج إن الدم الذي يكون في باطن الفرج ولا ينتقل ويبرز إلى إلى الظاهر له حكم الحي إذا وجد في وقت إمكانه ولا يشترط في الدم حتى يأخذ حكم الحيض أن يخرج إلى ظاهر الفرج ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة وروي عن محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية a hukumar dami hukuncin jini ya yakunu fi batin al wanda yake can cikin gaban mace bai riga ya fito ya bayyana ba Shi shine malam ce inna ad-dama alladhi lallai jini wanda ya yakunu fi batin al wanda yake can cikin gaban mace wala yantakilu bai shirantu ba wa ya buruzu ila zahiri ya bayyana a fili alburuzu shine abu ya fito fili kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa barazu lillahi wahidul lahu hukumar haidi akwai malaman da suka ce yana da hukuncin jinin al'ada idan da in aka same shi fi waqti imkanihi a lokacin samuwarsa wala yushtaratu fi dami ba a shar'antawa a cikin hukuncin jini hatta ya aqulu hukm al-haidi kafin a bashi hukuncin jinin al'ada an ya faru da ila zahirin farji cewa sai in ya bayyana tukunna mace ta ganshi sannan ake bashi hukuncin jini wannan magana ta ɗaya kenan riƙe ta shi ne sai malin yace zahaba ila hadal qawli wanda suka tafi akan wannan zancen a shafiiyyah wal hanabilah hmm. shafi'iyya da hanabila wa ruya an muhammad bin al-hasan ash min al sai daga cikin malaman hanafiya an ruwaito wannan daga gare shi tun da dama muna da mazhabobi guda hudu akwai mazhabar maliku da shafi'iya da hanafiya sai hambaliya shi sa matsalar sadaki yana da karanci a ƙasa ko bai da shi sai mazhabubin suka kasu gida biyu mazhabar al'imamu ahmad da al'imamu ashafi'i suka ce sadaki bai da karanci a ƙasa kamar yadda bai da karanci a sama kuna wa? dan yanzu an zo ɗauran aure ana samun wasu irin rigingimu yanzu an fahimta ana iya zuwa a zuwa auren wacce take misali ba zawara sai iyayenta can a gida sai su saka sadaki dubu ɗari ya za a ɗaura aure masallaci so ne tashi ƙura sai ce auren da yi ba saboda dalili shine bai kai rubu dinara ba a mazhabar malikiya kuma ba a ɗaura aure sadaki ƙasa da rubuwa rubu dinari wannan matsala ce da malamai abinda kuma da malikiya da su hanafiya suka tafi a kan na cewa sadaki ne kasa da rubu dinari aure bai ba ba magana ba ce gaskiya wacce take tabbatacciya hatta hadisin da suka dogara da shi don kafa hujja akan wannan iyasun da suka yi duka ba zai hau ma'auni na shari'a kuna ganewa wallahi sai an daura aure ko so ne tare kuma sai ce wai aure ne me yi sai sai ana maganan aje a kai yar mutane a shirye da bukalo kana ta da kura ana cewa wani sarafi ne kai rubu ina yawa Allah ya sa mu dace wannan kauli na farko kenan wayanda suka faɗi wannan to za mu ji magana ta yi me na gaba wa yadullu alaihi zahiru qawlillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahayy qul huwa adam فقوله قل هو أذى إشارة إلى أن العبارة بقوء الأذى وهو حاصل حتى لو لم يبرز الدم إلى ظاهر الفرج كما يدل عليه حديث أم علقمة كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيه الكرسف فيه السفرة من دم الحيض يسألن عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطبرة من الحيض وفيه دلالة على أن النساء كن يعددن الصفرة التي تكون على القرصف علامة على الحيض وأكدت ذلك عائشة رضي الله عنها وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحيض حتى يبرز إلى ظهر الفرس ما سوى لنزنتن فرقوسك ويدل عليه abin da ke nuna cewa idan akwai jini a kan cikin gaban mace ko jinin bai fito fili ba hukuncin sa hukuncin jinin al'ada ne qaulin ta'ala irin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar ka dangane da jinin al'ada Allah sai ya ce kul huwa azan ka fada masu ka ce wannan jinin lokacin da yake fita najasa ne sai suka ce fa qawluhu fadin Allah da yake kul ce'! huwa azan shi wannan jinin najasa ne isharatun ila anna al-ibrata wannan nuni ne abin lura biyu al-adha shine aukuwar wannan najasar وهو حاصل لكما يا ثبت حتى لو لم يبرز Ila, الى ظاهر الفرج suka ce ko da jini bai fito ba gaban mace za ta iya ganin shi kama ya dillu alaihi hadisu umma al'ama kamar yadda hadisu umma al'ama yake nuni cewa kanin nisa'u mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ba'asna ila Aisha sukan aika wajen na Aisha bidurgati fi halkursufu in ma tsalle ko ya zamanto wani ɗan koko ko jaka haka da ainihin wato auduga fihi sufuratu min zamil haidi a ciki akwai sufura mun ce sufura shine ruwan da yake fitowa ya ɗauki launi kamar launi na ruwan kurji haka min zamil haidi daga jinin al'ada idan suka sa wannan a gaba suka cire su aika mata ya sallaha anis salati suna tambayar cewa sun gama al'ada ga wannan yana fatashin lokaci yayi da ya kamata su yi sallah ko ko a'a تقول لهن سينا نائشة سيتكي مصو لا تعجلن كدك جدقاوة حتى ترين القصة البيضاء من شي قصة البيضاء شيكم ماء أبيض يخرج في آخر العيد farin ruwan da yake fitowa mace ƙarshen bayan ta gama jinin al'ada turidu bidalika tana nufi da wannan al-tuhura min al-haidi wannan wannan ruwan da mahaifa ke turkuruwa fari wannan alama ne na cewa mace ta gama jinin al'ada shi ne sai malam ya ce masu wannan zancen ce suka ce wa fihi da lalata a ciki akwai koro ne cewa annan nisa a kunna sun kasance yu'addidna sufurata suna kirga wannan sufura din wato wannan ruwan da yake fitowa kamar ruwan kurji haɗe da jini allafi ta kuno alal kursufi wacce mace za ta sa ya fito a auduga alamar sulhaibi in har yanzu wannan yana fata alama ne cewa jinin al'ada ne wa akka da dalika aisha tuna na aisha kuma ta karfafa wannan da kauli na ɗaya akwai waɗanda suka ce jini ko a can cikin gaban mace yake bai riga ya fito gabanta ba to in ya riga aka samu wannan hukuncin ta hukuncin mai al'ada sun kafa hujja da wannan ayar sannan da kuma wannan hadisin to za mu ji magana ta biyu wa zahaba ba'duhum wasu malamai suka tafi cewa ila annahu laysa bi hayd a'a dan akwai jini a can cikin gaban mace ba a bashi hukuncin jinin al'ada hatta ya buru da ila zahiri fari sai in ya fito gaban sannan ake ba hukuncin ne hukuncin jinin al'ada suna ganewa to bari mu ji ni malam usaimin ya faɗa na'am qala shaykh ibn usaimin rahimahullah إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل عن القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله وشيخ محمد صالح الأسلمين يفعل ya faɗa cewa don mace ta ji a haska shi ne mutum ya hango abu ko ya ji alamar motsin abu kamar yadda Allah ya ce falamma a hassani isa min humul kufra qala man ansari ila Allah da kuma ma a hasu ba a asana to a haska idan mace ta ji motsi bintiƙali da haidu da alamar cewa ga jinin al'ada yana zuwa amma bai riga ya fito ba ƙablar gurubi gabanin rana ta faɗi lakin lam ya illa a al-ghurubi misali yanzu rana anan karfe ma ake shirwa shidda da arba'in da wasu inyamurai ko so da arba'in da uku to misali sai mu ɗauka daga shida da rabi sai mace ta fara jin alamar kamar ga jinin al'ada zai zo mata ana ganewa amma kuma jinin bai bayyana ba shi bayan da rana ta riga ta faɗi an kira sallah shi ne walatin lam yakhruj illa ba'da al-ghurubi to fa inna ha kamur wancan alamar da ta na cewa kamar ga jini yana zuwa ma dama jinin bai bayyana ba shine suke so su ce ba za a ba ta hukuncin cewa jini ya zo ba azumi ya lalace wala yabtulu alal qawl sahihi azumin ta bai lalace ba akan hukunci ingantacce ko kauli ingantacce لأن الدم domin jini fi batsalin jaufi in yana can ciki hmm. la hukuma da ba shi da hukunci Wani annan na biya don masu su Idanan ilmar ase samun lokacin da aka tambaye shi don ganin zan wace. mana mai haka tana gani a cikin bankin ta mayuwar Rosamind, irin abin da namiji ke gani. Al'adai Haminu, Guslin. Shin akwai wanka a kanta? Amma ana yana so ya ci irin yadda namiji ke mafarki yana saduwa da mace, mata ma suna samun wannan matsala. Wasu ma daga ciki. wani lokaci jinnu sukan shiga lamarin shi sa muka ce muku anan duk wacce ce da tana yawan mafarkin ana saduwa da ita hatta haihu hatta na shayarwa za shi ta nemi magani wani aljini yana da alaƙa da ita kuna gani ba ƙara sai ce na'am aka tambayi annabi mace ce take mafarki tara fi manamiha ma yara tana gani a cikin baccin ta irin abin da namiji ke gani hal alaiha min gusul shin za ta yi wanka qala sai manzo Allah yace na'am idan hiya ra'atul ma in ta farka ta ga ruwa a jikinta alama na fitar mani to shine sai yace fa'allaka al hukuma. Oh. sai annabi ya rati hukuncin bi ru'yatil mani ba wai mujarradin ta gani ba a'a yanzu abin da zai sa hukuncin ya tabbata ta gama ni a jikin ta yin tiqalihi saboda cirintuwarsa kazalika al-hayd haka nan jinin al'ada la tasbutu ahkamuhu illa bi ru'yatihi kharijan la bi tiqalihi haka nan hukuncin jinin al'ada ba zai tabbata ba sai tare da ganin sa kharijan yana mai fita la bi tiqalihi ba wai da cirantuwarsa daga mahaifa ba zuwa cikin farjin mace a ba wannan ke sa hukuncin ya tabbata ba da haka yanzu ana da hukunci guda da to kawai yana daga cikin abin da yanzu za a nan anan akan fatawar al'allama usaini don mace dama tana cikin jinin al'ada ne akwai jini a gaban ta ko da can ciki dama hukuncin ta hukuncin mai al'ada ne sawa'un ya bayyana a ciki ko waje amma idan ba lokacin al'ada ba ne akwai jini can cikin gabanta ba a ba ta hukuncin mai al'ada har sai lokacin jini ya fito gaba ya bayyana lokacin take da hukuncin mai al'ada ana ganewa ba mu je majalisi na gaba al-majlis as-sabi wa ashara حكم تناول دواء منء نزول الحيض أو جلبه من الأحكام الثابتة أنه يجب على المرأة الفطر في رمضان إذا جاءها الدم إذ هو الذي يناسبها في حالات الإحياء والإضطرابات الجسدية التي تصاحب الحي ولذلك أوجب الشرع عليها الإفطار وهذا تخفيف من الله ورحمة وما يفعله البعض من أكل شيء قليل والإنفاق بقية اليوم أمر مخالف لحكمة الشرع في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية والمطلوب أن تفطر فترة حيضتها لأنها تقضي هذه الأيام ما لا سوى حكم تناول دواء وما حكم شم جني منع نزول الحيض والذي هنا متسجن الآلة أو جلبه أو جنيوش ده أنا misali yanzu cikin mace ta tabbatar da cewa idan aka raba tsakiyar ba an yi sha biyar ba ba wata watakila da zai sha biyar sha shida cikin nan kwanakin jini zai iya zuwa mata ce kwana bakwai yanzu daga nan da aka yi sha biyar misali mu ɗauka yau idan jini ya zo mata ce kwana bakwai saura kwana nawa ya rage kwana bakwai a gama azumi ko an gane to shi ne ake magana shin ya halatta ta sha magani don ta tsayi da al'adun na kwana bakwai kar ya zo don ta yi azumin gabaki ɗaya ana kuna tare da ni an gane ko kuma dalbizi kun ga wannan riƙe shi lokaci ya zo a hana shi kare ya to dalbizi janyo shi mace ce ta san cewa za a fara azumi kuma wata ila da fara azumin farko-farko jinin al'ada zai iya zuwa mata kafin azumi ila da kwana bakwai sai ta sha magani don jinin al'ada ya zo ta yi kafin azumi ya shiga da ce azumi ta ƙarshe me hukuncin wannan shi ne maganar da yake kuna tare da ni to shine malam sai yace min al-ahkam sabitati yana daga cikin hukuncin hukunci a shari'ar musulunci wanda suka zama tabbatattu annahu yajibu 'ala al-mar'ati wajibi ne ga mace al-fitr ta ci abinci fi ramadan a cikin ramadan idan ja'a haddam in jini zo mata kuna ganewa jiya na fara faɗa muku nace muku a musulunci akwai balaso kamar yadda in mace ta ɗauki azumi ta kai yanzu an ce tara bakwai shida da minti arba'in da wani abu ake shan ruwa ko to sai da aka kai shida da rabi kuma bai wuce saura minti goma sha wani abu a kira sallah ko sai jinin al'ada ya zama ta ai azumi ya lalace ko kuma wannan yunwa da ta riga ta koro sai dai Allah ya ba ta lada amma bai hana bayan sallah wannan azumin ce ta biya ba ka bane to sai kuma maka ce akwai balance da kuma za ta ɗauki azumi ana gama sallar asuba sai jini ya zo kuma shi ma azumin ya yi ne ya lalace tisan ta sha yunwa ba ta ci komai ba ranar gurin ya halatta kuma ta ibi girki yadda ya kamata to shine yake cewa annahu yajibu ala almar'ata alfitru wajibi ne ki tsaya ki dibi girki da kyau fi ramadana idan za a haddamu inda jini ya zo ke to Kun ga anan gurin sai an yi wa mutane uzuri Ke kuma ki ji tsoron allah ki je ki dafu abinci da mai da nama ki zo ki tsaya wajen masu azumi kina ɗiba kai shi na su an fahimta ne إذ هو الذي يناسبها wannan shine abin da ya dace da masu fi halat ya a halin da ba za ta iya yin azumi ba walittirabati da sahiya da kuma abin da yake samu na alittira wato jiki ya samu matsala allati ke sahibul hayd wanda take samun mai al'ada duk abin da ko ga Allah ya akwai hikima a ciki can in kina azumi an hana ki an ce kada ki ci abinci yayin da kuma ba ta azumi saboda wannan dalilin, ki tsaya ki ci abinci rashin cin abinci zai haifar miki da matsala sai ya ce wani zalika saboda wannan ne auzaba a alaiha al-isba shari'a ya wajarta wa mace cewa in ta samu kanta a wannan halin ta tsaya ta ci abinci wa hada wannan kuma tafsikun min Allah wa rahma sauƙaƙawa ne daga wajen Allah da rahama shi yasa idan kuka lura da matsalar ita kanta azumin watan ramadanan da Allah subhanahu wa ta'ala ishi ya wajarta mana gabaki ɗaya a cikin alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi bayan da ya ce ya yi hallabi na amanu kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين min قبلكم سيتي لعلكم تتقون kun ga da yake an wajabta muku azumin kamar yadda aka wajabta mu inda suke gaban ku ba don komai shi ne don ku ji tsoron Allah to kafin a tafi komai sai da Allah ya fara kamar lallashi ana cewa ayyaman ma'aduda ku yi haƙuri ai kwanaki ne da ba su da ainihin wato ne yawa fi sa aka kawo ayyaman ma'aduda kamar jam'ul illa irin ku yi haƙuri ai da aka wajabta muku azumi kamar kwanaki ne da ba su da ainihin wato yawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala da aka sai aka ce kaman kana ninkun marida a cikin wanda ya kasance ba shi da lafiya aw ala safarin ko samu kansa a hali na tafiya Ku sai ku kaddara da wanda bai da lafiya da wanda yana hali na tafiya an gane to fa afqara sai ta abinci to fa iddatun min ayyamin ƙofa. to ya tsaya ya rama wannan azumin a wasu kwanaki na daban an gane a yi da yadda sun min ayyamin shi sai malamai suka kasa suka ce tafiya ta kasu gida biyu akwai tafiyar da za ba ta da wahala akwai tafiya mai wahala yanzu idan za ki tafiyar da yake akwai wahala to kake ɗauka bin Allah ki ta ɗauki tafiya a cikin tafiya ku tsaya wani guri saboda bala'in wahala azumi har su ma kike ana zuwa mutuwa kuma ki ɗauka wannan a'a shine bin Allah kin je wahala kanki dan haske da ta sai annabi ya faɗa cewa laysa min albirri bai daga cikin da'a ga Allah shine asiyamu fi sabr mutum ya azumi a cikin tafiyar da ya san zai sha wahala a ciki a in kin tashi tafiyar da kika san akwai wahala ki nemi kula ki a miki miki da kaza da dage-dage da tsakan burodi in an tsaya ki samu wata kwana ki fahimci abin da ke ciki wannan shine ne da'a ga Allah an gani amma yanzu misali wanda ya tashi daga Kano a jirgi zai tafi Lagos ko daga Kano a jirgi zai tafi Abuja ko wata jaha a cikin jirgin najeriya galibi din ka tashi yin a jirgin sama ne awa ɗaya wani abu makamancin wannan ya kai ka wannan tafiya ce da ba ta da wahalan da ba ka buƙatar sai ka ajiye azumi saboda ita to wannan kenan to haka nan rashin lafiya shi ma don haka Allah sai ya ce wa na ladina yutiqunahu wa'anda ba za su iya yin azumin nan ba wa'anda ba za su iya yin azumin nan ba sun kasu kuma gida biyu an gani su ta'amu miskin da aka ce suka ce akwai tsoho datti wanda shekaru suka da ya shiga ciki an ji ɗaya yana cikin bambanci tsakanin karantarwa ta addini wacce ta dace da sunna da kun gida da suka rusu suka lalata addini shi tsoho addini yana tausaya mai ta da azumin ma dole in bai iyawa an ce aji saboda shekaru ya da amma an ji an kirkiro musu wani azumi wani tsofaffi wajen wata uku ba suke a jere suna azumi shi wancan shi wannan sannan a zo a ɗibu na gari duka da su sannan akwai mace alhamila mai ciki a nan wajen ne aka samu ustazai da yawa suka zo suka kutsawa abin da bai kamata su kutsa ne ba akwai macen da in tana da ciki tana iya ɗauka azumi sannan haka nan almurji'a mai shayarwa a hoci in tana shayarwa tana iya ɗaukan azumi da suka tashi ba tare da tafsiri ba akwai mai cikin da in ta ɗauki azumi saboda matsalolin cikin zuwa yanzu ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu dauka ta fita hayyacinta wata hasu ma za ta yi saboda mai saboda wahala ko kuma wata idan tana shayarwa musamman wata za mu yan biyu take shayarwa kuma wata ƙila maza kun san mace idan tana shayarwa wani lokaci ko abinci ta bayan awa ɗaya saboda wahala za ta fi kamar bata ci komai ba ana samun wannan ko ba samu to da mai cikin da take da irin wannan matsalar da mai shayarwar da take da irin wannan matsalar su ne aka yadda idan ba za su iya azumi ba su ciyar a madadin azumin amma ba kowace mai ciki ba ba kowace mai shayarwa ba to wasu da suka tashi yin fatawa sai suka yi nufin gaba daya sai suka ce to duk mai ciki ma ta ajiye azumin sannan duk mai shayarwa ta yi mai ta ajiye azumin wannan kuskure to har Allah maɗaukacin sarki yace fa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yazo ya faɗi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al wal-furqan man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ya ƙara maimaita wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai yace to yuridu Allahu bikum al-yusra abin da ya sake kawo wannan saboda Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne wala yuridu bikum al-usra bai nufin yene ya tsananta to wannan yana cikin nau'i na sauƙi shi yasa in mace ba ta yi ko ta tsaya ta ci abinci sai malam yake cewa ma yaf'aluhu al-ba'd abin da sashin wasu mata suke yi a yanzu suke aikatawa min akli shay'in qalilin bayan jinin al'ada ya zo mata babu damar ce azumi sai kuma ta samu wani abu ɗan kaɗan sai ta ce wani insaku baƙiyyatar yau misali tana ɗan cin wani abu kaɗan da safe guwar wuni haka za a ci gaba da fafatawa da ita kai ta ɗauka tana da azumi to shine sai ce amurin mukhalifin li hikimati shari'i wannan al'amari ne da ya saba ma hikiman Allah mai shari'a fi tafsifi alaiha wajen dalilin da yasa aka saukaka mata shi yasa za ku ga saboda musulunci akwai balas kuna ganewa matafi matafi tafiya annabi ya faɗi cewa a safaru ita'atun min al-azab wani yanki ne na na azaba wannan dalilin ya ko ga gurare kusan guda goma a Qur'ani in Allah ya raba kuɗi za ku ga yace wani musulmi oh. a ba matafi saboda wani lokaci za ka samu kanka a halin tafiya bi yadda kake da arziki da rufin asiri sai ga kana buƙatar ɗauki in ka samu kanka a cikin wani hali wannan ya sa wasu ababe sai suka halatta ga wanda yake halin tafiya wanda ke zauna a gida ba su halatta gare shi ana ganewa yanzu ku zuwa gudun muhimmancin sallar juma'a amma lokacin da mutum ya samu kansa a matsayin salamar tafi sallar juma'a ba ta waje ba kuna ganewa sannan ya halatta gare shi kasarun sallah mai raka a hudu ya dawo da ita biyu sannan ya halatta gare shi yana iya yin ta'akiri lokacin sallah zahar ya jinkirta ya kai la'asar ya haɗa, ya zahar da la'asar ɗin ba matsala ko lokacin zahar ɗin ya janyo zahar ɗin ya haɗa, ya zahar da la'asar ba matsala kuna ganewa ko lokacin magariba yana iya janyo isha'i ya hada ko ya jinkirta isha'i magariba lokacin isha'i ya hada ta da isha'i ne kasar ba matsala saboda yana hali nawa hali na tafiya kuna ganewa wannan ya saba wa shari'a saboda ka. duk wacce ta samu kanta a ciki kawai ta dai dan dinga kaucewa kaddar Allah ta dinga zaunawa tana ɗibar abinci gaban mutane in akwai ƙananan yara ba ganewa za su yi lokacin da nake karantarwa islamiyya akwai yara haka cikin yara akwai wasu matasa haka da suka fara tasowa da muke sa su kula da mutane wurin yin sallah to sai suka ga wasu 'yan mata sun koma gefe lokacin sallah yi sun yin sallah sai wannan ɗan matashin ya zo ya same su ya ce ya aka yi ana sallah ba sa yin sallah sai suka ce a'a ai su ba sa yin sallah yanzu sai ya matsa ya ce lallai sai fa ya ji dalilin da ya sa ba za ki sallah da ya matsa sai wata yarinya ta ce mai kaje ka tambayi uwarka kun gane to ana samun wannan wal hifada ala sihhatiha da kuma kiyayewa akan lafiyarta al jasadiyyah wan nafsiyya na jiki da rai wal matluba abinda ake nema an tunkara fasarata haidatiha mace ta ci abinci lokacin da jinin al'ada ya zo mata wannan babu komai ta sataqdi hadhihi al-ayyam saboda ai waɗannan kwanakin da bata azumi ba za ta biya ko ba za ta biya ba ba komai a ciki ta ci abincin ta haka Allah ya kaddara ji wa ma hada qad qala ومع هذا فقد قال بعض العلماء أنه لا بأس باستخدام دواء تأخير موعد الحيض أو لرفعه بعد نزوله <clears throat> بشرط أن ينقطع تماما أو لتقليل مدته كما يجوز جلبه عن موعده عند اضطرابا في عادتها ويكون ذلك بإذن الزوج أيضا إن كان الأمر متعلقا به فيما الإنس وما هذا tare da wannan abin abinda muke tattaunawa kamar tsala ba'adul ulama'i wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ci annahu li ta'khiri maw'id da haidi dan ta jinkirta lokacin zuwan jinin al'ada ko da rafihi ko kuma ta ɗauke jinin ba'ad nuzulihi bayan jinin ya zo misali sha biyar ga wata ne jinin yana fara zuwa sai ta sha maganin sai jinin ya ɗauke, don tana so A cikin azumi ya kammala kace shi bayan an gani amma bi sharti an yin katse a tamama da sharaɗin in ki amfani da jinin da maganin bayan jinin ya fara zuwa sai zaman to jinin kuma zai ɗauki kace amfani da magani ya ɗauki yau gobe dawo in ki amfani da maganin ya ɗauki yau gobe dawo kun ga ba samu abin da ake so ba ko mm. aure ta muddatihi ko kuma a tana so ta karanta kwanakin hawan jinin kama ya juzu jalbihi an mau'ili kamar yadda ya halatta mace ba nufi tana iya shan magani inda wani dalili ta janyo jinin al'ada lokacin sa zai ma misali a sai mijinki ya biya miki aikin hali ko za ki tafi ki kuma kika lissafa wataƙila kwanakin da za a je a fara aikin hajji jini zai iya zuwa muku to shin ya halatta ki sha magani ki janyo jini ki yi shi kafin lokacin dan kada ki je aikin hajji ki samu matsala kuna ganewa to ya halatta yin haka inda lahajja lokacin da bukata ta taso wadalika amma wannan fa ba'da su'alil atibba'il umana bayan mace ta tambayi likitoci amintattu an nasti imalahu suka faɗa mata cewa amfani da wannan maganin layi duro bisi hata ba zai cutar da lafiyarta kuna ganewa ku duba lamba na biyu lakin sai ce bisaraha amma a fito fili a faɗa wa juna gaskiya an na hadihi hubu wayannan ƙwayoyin ta durul mar'a yakan cutar da mace shi sa muka ce muku musamman mace ta mayar da shi ya zama tana yawan amfani da shi da anna kurujar damin haidi domin fitar jinin al'ada kurujar tabi'i hular fita ce ta ɗabi'a wa she'ul tabi'i idan muni a fi waktihi duk kuma abin da Allah ya sanya maka ka'ida lokaci yayi zai fita sai aka tare mai hanya aka hana shi fita to lafiya haifar da matsala ana ganewa fa innahu la budda an hasula bihi dararun ala jism abu ne ake canza masa ɗabi'a shi yasa muke ta samun matsaloli yanzu abubuwa da yawa an canza masa ɗabi'a sai mutane sai ta koke koke kuma ba haka ba ne kama annaha galiban kamar yadda yake ita mace mafi yawanci ma tukallitu ala almar'ati adatuha yana daga ciki amfani da wa'annan ƙwayoyi shine mafi ƙarancin abin da zai waɗa mata shine likita mata jinin al'ada yana ciki ko bai ciki yana ciki an gane shine wazalika da su'alil atibba'il umana'i bayan ta tambayi likitoci <clears throat> amintattu an ba ta shafara ta yin wannan ba zai cutar da su ba <clears throat> kamar yadda yanzu yana cikin abin da yake faruwa an gane idan wasu ƙuraje suka fara fito musu a fuska abinda bincike ya nuna lokacin da don mutum ya ga ƙurji ya fito masa a fata abinda yake kawo ƙurji ya fito a fata ɗan adam sanyi ke kawo shi wani suka ga ƙurji ya fara fito musu a fuska maimakon su tafi asibitin fata sai su je sai su je su siyo wani mai a wajen masu kayan dawa masu sayar da kayan mai mm-hmm. sai su shafa da niyyar bari ya magance musu wannan wa rajen wasu daga nan suke fara koyon bilicin wallaye ba ka bane to a ji tsoron Allah a bari sai sa za ku ga magani ko zai sa mata haske in asibitin fata ta tafi in suka ba amfani da shi bai cutar da ita amma in zuwa kika yi kika je a kasuwa kika siyo wallahi akwai matsala yawa duk ga mata nan sun zama sai da hali eh haka kawai ka ga mace ta zama kala ne eh? saman tafanta ƙasa kuka kola an gani wallahi bala'i ya sami haka kawai wannan duk wanda ko ga Allah ya yi shi fari ko yi shi baki akwai dalilin da ya yi shi haka yanzu munan bincike ya nuna cewa nan afirka akwai guraren da bakin mutum yana iya zuwa ya je rayu ba tare da matsala ba ba ture zai iya zama sai amfani da wani mai ya shafa a jikinsa sannan ke iya rayuwa a gurin amma haka kawai saboda bala'i eh kwamarin faɗa muku shi faken mace nasabiya ne na yi nasabiya matar da ke birge wani wallahi ba ita ke birge wani saboda haka wata in kin yi zaka kaman karar billahi allazi la ilaha illa hu wanda baki lissafin shi gaba daya yawa shi yasa yi mazan kala kala yi matan kala kala yawa gane wannan tun da gashi nan da karfin ya kowa kowace sai take sai ta koma fara wannan ai musiba ne ai ba ji tsoron Allah a bari yawwa wala yuhdithu ukman sannan ya zaman to kada ki je ki amfani da maganin da zai sabbaba miki rashin haihuwa a wajen haihuwa dama Allah ya kasa mutane gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai ce ya khuluqu ma yasha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama wannan yasa ya habu liman ina san. wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman yasha'u zukur wani a bashi ƴaƴa maza zalla aw zawujuhum dhukuranan wa inasan wani ko a cakuɗa mai a bashi maza a bashi mata Allah sai yake wa ya ya sha'u aqima wanda Allah ya ga dama sai sanya shi bakararre ba zai haihu ba sai yake innahu alimun qadir Allah masani ne lissaran kunan da wanda aka ba shi maza da mata da wanda aka ba mata da wanda aka ba maza Allah ya san kowa wanda ma take so a bata ya hana ya ƙi barwa yana sana da ita sannan ƙadirun yana da iko ya haka kuma haka yake yasa sai ku ga wani da bala'in kuɗi ya tara amma bai da matsala a duniya sai haihuwa da wani kuma bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba shi kuma yawan haihuwa ce matsalarsa an gane a wasu rabin fi adata sannan kada ya haifan mata da rudani da rikici a cikin jinin al'adarta wa ya kunu zalika bi izinin zauja sannan in tana da miji kafin mace ta je ta amfani da maganin da zai fi jini ko ya ɗauke shi ko ya janyo shi ta nemi izinin mijinta ta sanar da shi har ta je ce abu bai sani ba daga baya abu ya zo ya faru dan ana iya zuwa ki je wajen sha ko wani abu a samu kuskure wata daga nan rigima na iya tsalle ya haifin miki matsala da rudani da ke da mijintarki ita mace za ku ga cewa ko kuɗi take da shi za ta ji ce wani abu na ta to mijinta a matsayinsa na shugaba yana da haƙƙi ta sanar da shi abin da za ta gudanar kafin ta je ta fara Wadannan ba haka ba da sai a mata waye a kwashe kafarta musamman saboda san banzan da mafi yawancin ku kuke da shi shi yasa galibin za ku ga waɗanda aka fi mafi wannan to yan san banza ne suna son sai sun yi arziki da wuri Mm. duk babin da ya samu mutane suka je suka shiga harkar mayanin ba kenan haka kawai bature ya gina kamfanin nuka shi bai yi kuɗi da wannan hanyar ba sai mutum kawai sai zai shiga ɗaki ya kulle ya samu wayoyi ya tattara ya taddar ne wai da haka zai tara kuɗi yanzu dai aika dai na fashewa ko ko na eh, ana ta jiran ta fashe ta fashe dama wannan na ɗayan da suka yi sun yi ne dama su janyo mutane kuma alhamdulillah sun janyo mutane ɗayan yanzu telegram kafin wannan lokacin da yawan mutane ne suke wanda ba su san telegram ba ba su da alaƙa da shi suna da yawa amma wani abin ya sa facility na mutanen da suka hau telegram a duniya adadin ya wuce yadda ake tunani saboda ya koma harkar mayan yawa wa yakunu zalika bi izni zawji aidan amma wannan zai zamanto da izinin miji in kana al'amru muta'alliqan bihi in kana da alaka da miji in ba ta da alaka da miji tana da iyaye ta sanar da iyayenta cewa za ta yi kafin ta yi saboda rikicewa al'amura me yace gaba ولكن لا يجوز لها استعمال هذا الدواء للتحايل على أمور الشرع كأن تأخذ دواء تجلب به الحي أو تطيل مدتها حتى تصوم في الصيف مثلا وتقضي في الشتاء أو لتتعجل الخروج من عدتها أو تطويلها لأجل النفقة أو الإلحاق الضرر بزوجها بمنع معاشرتها وأما حكم الصوم في الأيام التي ينقطع الحيض فيها عن المرأة بسبب تناول الجوائز فهو جائز صحيح ولا قضاء عليها إلا أن الخير للمرأة أن تترك أمورها على طبيعتها وفق ما خلقها الله عليها لا ينبغي أن تضيق على نفسها وذلك لأن وذلك لأن تركها للصيام بسبب الحيض أمر لا إرادة لها فيه وهي وهي تصاب على ترك الصيام كما تصاب على ادائه ما لن يكي ولكن سيدي لا يجوز وفهمت أن مسألة تنا مهمة بهلت سبا لها غمتشي استعمال هذا الدواء ba mun ci ya halatta amfani da magani ba a ɗauke jinin al'ada ko a tsayar da shi ko a janyo shi bai halatta mace ke amfani da wannan maganin ba hayu saboda ta yi dabara ala umuri shari'a akan al'amari na shari'a ta an ta'akhudha sha magani ta jilibu bihil haida wanda za ta janyo mai al'ada ko tutilu muddataha ko kuma wanda jin tsawon al'ada zai yi tsawo hatta la ta suma fi saifi matsalar. misali yanzu mu kaddara yanzu a ah, bana azumin zafi akwai zafi ko da sauƙi. to misali mace ce sai ta fahimci azumin da ya zo bana a zafi sai ta ga kai abin da ya kamata ta yi bari ta janyo jinin al'ada ya zo mata saboda inda dai ana zafi to ta in ta janyo jinin al'ada in ya zo don katte azumi cikin zafi ta jira sai lokacin sanyi ya zo sai ta rama azumi wannan shine ta haye dabara ko ko mutum a wayi gari saboda bai son ya azumi tunda an ce a halin tafiya azumi ba dole bane ko sai kirkiri tafiya sai ci yayi sakwato dan ya bashi damar ya ibi girkin shi an gane kullum haka kawai saboda bai san azamin ko da gari yawa sai ƙirƙiri tafiya sai ci ai ta kwato da je da sunan tafiya ya ɗabi girkin shi sai ya jira sai lokacin sanyi ya yi sai ya rama wannan ba daidai ba ne shi yasa za ku ga duk abin da yake yana da wahala Allah yake amfani da kuci ba kuma munan akwai sauƙi. inda wanda ke azumi a sakkwato ya fi shan wahala sama da wanda ke azumi a nan garin kamar yadda wanda ke azumi a kaduna da abuja ya fi samun sauki sama da wanda ke azumi a nan saboda yanayin mu yana da bambanci da na kuna ganewa to yanzu muna da awa 24 kun san cewa a ƙasashe yanzu a duniya akwai ƙasashen da suke azumi wajen awa goma sha tara don suka ɗauki azumi gaba ɗaya cikin awa uku ne za su yi buɗe baki su yi sallar tarawi su yi sahur gari kuma ya sake wayewa mu yanzu ƙarfe bakwai ko an sha ruwa to takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mun samu awa na biyar ko ɗaya biyu uku hudu biyar har yana kai wa biyar da rabi ko muna da kusan awa nawa goma da su gaba ɗaya cikin awa ishirin da hudu awa uku ne kaɗai suke yin sallar magariba su yi buɗe baki su yi sallar tarawi a sake yin sahur gari ya a sake ka kuma shin da Allah ya yi a kan yake ya ra'ayi eh an gane to wannan shine at-tahayyul bai halatta ba mutum ne dabara da guje ma wani abu na addini da kuma wata kofa ta addini an ce mutum ya fita ta nan sai ya fita sai ya sake dawowa ta wando sai shi kada mutum ya haka Shi ne sai malam yake cewa autu qilum muddataha a a hatta la suma, fi sayfi masalan wa taqdi fi shita sai kalama cikin sanyi inda lokacin sanyi azumi bai da wahala amma ta sai ta dabara sai ta sha azumi da janyo shi ta hanyar shan maganin jini ya zo mata don lokacin zafi tattai azumi saboda tana so bari ta jira lokacin sanyi sai ta rama azumi kawai ta ta'ajjala kuruja. khuruja kudan ta gaggawan fita min iddatiha daga iddata an gane idda wacce aka sake ta ba jini guda uku za ta yi ba kun ga jini guda uku za ta yi ai mafi karanci za ta yi wata uku ko to sai ta je ta sha magani ta janyo ta dinga shan magani yana janyo jinin al'adan dan ta yi su ajiyar ajiyar dan ta yi saurin gama mai auta tsuwili hali ajalin nafaka ko kuma ta sha magani inda in namiji ya saki mace saki daya ko biyu ai tana da haƙƙin a zaunar da ita tunda Allah ya ce la takhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujna to sai ta tsayar da jinin al'adar ya daina zuwa don ya sa sai doguwar idda a gidan mutum ta ƙi fita awul ilhaƙi darar ko don zai ta ristar da wata cuta bai zauji ha ga mijinta bi man ihi mu'asharata don ta hana shi alaƙar aure da ita sai zamanto ta sha maganin da zai zamanto ta janyo jini ko kuma jinin ya yi tsawo wa amma hukumar saumi fil ayyami amma hukuncin azumi a cikin kwanaki allati yanqati fiha al haidu wanda haila iki yankewa fiha a cikin anil mar'ati dangane da mace bi sababi tanawul dawa saboda ta sha magani da na farko da na biyu shine malin yace hukuncin azumi a cikin kwanakin da jini yanke mace saboda ta sha magani huwa ja'idun sai wannan ya halatta ya inganta wala a alaiha babu ramuwa akan ta illa annal khaira akwai bambanci tsakanin alƙada cewa wa amma hukumar sauwa fil aliyamin lati yankaɓe ulhaidu fiha a cikin hukuncin azumi cikin kwanakin da jinin al'ada yanke dangane da mace bi sababi tanawul dawa saboda ta sha magani fa huwa ja'izun sahihu wannan ya halatta wala qada'a alaiha haramuwa akan ta illa anna alkhayra lil mar'ati an tatruka umuraha ala tabi'atiha sai dai abin da ya fi alkhairi shine mace ta ba al'amarinta akan ɗabi'arta wasu kama kalaqaha Allah alaiha gurgudan yadda Allah ya halicce ta akan wannan ɗabi'a wala yanbaghi bai kamata ba an tudayyiqa ala nafsiha ta takura wa kanta وذلك لأن تركها للصيام بسبب الحيض saboda ne barin azumi mai amace amurin la'ira da tafihi lahafihi al'amari ne wanda ba ta da kowane irin gudunmawa ko sakamako ko tsari a ciki abu ne kawai Allah yake tsarawa in lokaci ya yi zai zo za ka sai a haƙuri da shi wahiyar ya saba alatar fisiyari kuma dan ba ta yi azumi ba ba shi ke nuna ta yi zunubi ba yin wannan abin shi ma ɗa'a ne ga Allah domin an ce ka yi abu in kai umarnin Allah kai hakan an ce ka bar abu barin shi ma ba shi ma bin umarnin Allah ne lada za a bata kamata sabu ala da'i. yadda in mace ce azumi za a bata lada to zuwan wannan abin ta hakuri da shi ke da shi a matsayin kaddara shi ma haka za a bata yi haka za a bata lada an fahimta yi haka nan gurin a fahimta da ya ce amma hukumar samun fil ayyami hukuncin abini a cikin kwanaki allati yan kafi'o damu wayan kafi'o da haidu wanda jinin al'ada yanke fiha a cikin alil mar'ati dangane da mace bai sababi ta nawuli addawa saboda ta sha magani mace ce wato ta sha magani sai jinin al'ada yanke sai sai azumi a cikin wannan kwanaki Shi ne maganar da yake shin za ka rama kun ba maganar ramo akan ta azumi a yayi ko ina ba ta fahimta ne abin da yake nufi misali yanzu sha biyar ga wata ya kamata jinin al'ada ya zo bai kwana bakwai yana zuwa kun ga bayan sallah za ka rama azumin kwana bakwai idan jini ya zo ko da ya zo yau sai ta sha magani sai jinin ya zuwa sai ta azumi cikin wa'annan kwanakin shine ce wannan in ta sha magani a cikin kwanakin da jini ya kamata ya zo ta tsaye da jinin azumi yayi kuma bayan sallah ba za a sai ta rama wannan ba ba za a sai ta rama wannan azumin ba ita ce magana da yake ne daga ƙarshe sai ya bayar da shawara cewa abin da yake shine mace ta ba al'amura akan ɗabi'a su su tabi in za a yi wancan abu sai zama wata bukata ce wata lalura ce wacce ba makawa sai an yi tunda yanzu misali aikin haji kai ba mamaki a dangi da yan uwa wani ne Allah ya kawo masa arziki sai ce ya biya miki ki tafi ko sai kuma kika san lokacin da za a je aikin haji wataƙila in kika je so ɗaya kika dawo ke da makka sai dai ki sake ganin ta a tv ko kuma wannan tunda abu ne da zai faru so ɗaya ba kasafai zai dinga faruwa wannan hukuncin su in an samu irin wannan amma mace ta zo ke ta ƙwaya tana haɗiya ƙwaya sai ka ce zakara kullum akwai matsala gaskiya zai haifar mata da matsala Allah ya sa mu dace to sai mu ahkamu al-murattabatu ala al shine na gaba mace idan jini na ciwo ne ke zuwa mata sawa'u mutamayyiza tana iya gane bambanci tsakanin jinin ciwo da jinin al'ada ko mutahayyira ta ruɗe to duka wannan yana da hukunci kuma za a je insha Allah idan Allah ya kai mu gobe to da malama akwai raguwar littattafan za a kawo amma sai gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana kowa da bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi Allah ka zaunar da ƙasar nan samu lafiya Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka yi musu albarka اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين